PDP ta shigar da kara babbar kotun tarayya tana buƙatar a kori sanata Nelson Epion daga Akwa Ibom don ficewa daga jam'iyyar zuwa APC mai mulki. Wannan ya biyo bayan damuwa da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Goswill ya yi na nuna hakan ba zai yiwu ba don ba bangare a PDP bare a samu sauya sheka. Epion ya dage jam'iyyar ai ta rabe gida biyu. PDP ta ci gaba da zargin APC da neman maida Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya don haka ta hana PDP ɗin ke baraka. Ga abin da sakataren kwamitin rikon PDP Abdul Ningi ke cewa. Ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyyar Najeriya kuma bayan fada shine wannan fadan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin fadan amma dai muna roƙon Allah tun da fi karfin kowa ya nuna ƴan mu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dabda ginza ba zai yiwu ba kuma ba za mu yadda ba kuma ba zai yiwu a ce Najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkin ta ba duk wanda yake mafarkin wannan ya yi wa kansa ƙarya ba zai yiwu ba ba za a iya ba kuma ba za mu ga wani ranar a ce yau jama'iyya ɗaya ce ke Najeriya ba wannan ba zai yiwu ba ina so ka tabbatar ka ji daga wurina kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin APC dai ta yi watsi da wannan zargi da nuna PDP ba wata barazana ba ce ga zaben 2019. Mai Malabu ni shine sakataren jam'iyyar APC na ƙasa. Babu ma wani bukatan sai an raba jam'iyyar PDP ba a dunkule suka yi muka kada su ba. So me ma zai sa sai mun raba su mu karbi wani ko kuma mu karbi wasu mutane suna sha'awar su ƙaura daga jam'iyyar pdp saboda halin da ta shiga ciki saboda abin kunya da suka yi tsawon shekaru da suka yi mulki mutane kuma suka ga yanzu ne aka samu sauyin da su ma ya kamata su zo su bada da shugabancin muhammadu buhari shi ke tallata jam'iyyar apc ko a ina a najeriya zargin da ake muku shine kusan ku kun fi kwarewa ne ga harkar adawa a su kuma yin pdp sun yi gwamnati shekara goma sha shida don haka har yanzu kuke ganin kamar barazana ne gare ku in kun basu suna raye ai babu maganan barazana mutumin da yake da karfinsa yake kan karagan mulki kaka da shi zaɓe wani barazana zai maka ba maganan barazana ba ma shakkan wani barazana daga gari ba ma ma wani tsoron cewar za su zama mana barazana barazana babu barazana saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar 'yan Najeriya mu mai da mutuncin Najeriya ta dawo daren kamar yadda take. Bayan nasarar lashe zaben gwamnan Ondo da Akaradalu na APC yayi APC ta dinke barakata ta rashin jituwa musamman ma da uban jam'iyyar Bola Tinubu ita kuwa PDP ga shugabanta Alimadu Sharif na mulki a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza bangaren makarfi na jiran hukuncin kotun koli kafin sanin mataki na gaba. The major effort to take back the PDP and want to tell all warring parties to their Shugaban kwamitin sulhun sa kai na PDP, gwamna Siriya ke Dixon, ke nuna kwarin gwiwar iya haɗe kan jam'iyyar ba tare da jiran hukuncin kotun ƙarshe ba. a Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.